sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin sittin sai kuma kilo dubu ɗaya da ɗari a matsakaicin zango. Ana kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya sai kuma VOA Afrik zango na ɗari da duka a jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa rediyo da ke kumasi a ƙasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau talata tara ga watan Janairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. bakin haure kimanin 64 ne ake kyauta zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano jirgin a bakin gabar tekun libya hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar isis na kai wasu hare-hare a ƙasar mataimakin shugaban amurka mike pence zai ziyarci kasashen jordan da masar da kuma isra'ila a madadin shugaban kasa donald trump a ƙarshen watan nan bayan labaran duniya za ku ji shirin gwamnatin tarayyar najeriya na shawo kan matsalar tsaro a arewa maso gabashin kasar kuɗi ne za mu samu yanzu a ah, riga an haɗa wayannan jami'an tsaro su dubu biyar ah, suna nan za a kai su a horar da su akan wannan aikin da ake so a sa su A kanan daba kuma waɗansu da suka haɗa baki ne aka sace wani ƙaramin yaro da ya zama ajalinsa suke ja in ja bayan shiga hannun jami'an tsaro. Ta ce musamman wata mutum biyu za ta sa su wani aiki da ci wani aiki yanzu cimin gaskiya ba zan iya ba. Ce mutum zan iya cimin to shi kenan. Wallahi ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. sai da aka yi barazana da rayuwa ta ma aka ga bani da laifi a ciki. Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a garin Mambila da ya yi sanadiyar rasa rayuka uku. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya inda za su ɗora a fafatawar da aka fara tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da PDP a Najeriya kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bakin haure kimanin 64 ne ake kyautar zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano wani jirgin da aka shaƙe da mutane da ya nutse a gabar tekun Libya a cewar jami'ai jiya Litinin. Dogarawan teku sun ceto mutane 86 a cikin kusan mutane 150 da ke cikin jirgin a tekun mai a ranar Asabar. An gano garawaki takwas dukkaninsu mata ya zuwa yanzu. Ƙungiyar kula da bakin haure ta duniya ta kira tekun Mediterranean a matsayin waje mafi hatsari a duniya, bayan da bakin haure 2,832 suka halaka a shekarar 2017. Haka kuma a shekarar 2016 bakin haure 481 da ke ƙoƙarin zuwa Italiya daga arewacin Afirka suka rasa rayukansu. a jiya litinin wasu manyan jami'an gwamnatin amurka suka sanar da cewa gwamnati za ta soke wani shirin kariyar take bai wa wasu 'yan kasar el salvador har 262,500 waɗanda ke zaune kusan shekaru 20 a nan amurka wannan shirin ba da kariyar na wucin gadi da ke kare dubban 'yan kasar da ke a tsakiyar nahiyar amurka daga mayar da su kasarsu bayan da suka samu kariya tun faruwar mummunar girgizar kasar da ta gargaza kasarsa a shekarar 2001 zai ƙare ne ranar tara ga watan Satumba shekara ta sha tara. A ranar ne duk 'yan ƙasar El Sabado da ke zaune suna aiki a Amurka tun kusan shekaru ashirin da suka gabata za su koma ƙarƙashin tsohon tsarin farko da aka ɗora su a kai, muddin har yanzu suna ƙarƙashin tsarin. Haka kuma suna da zaɓin neman wasu takardun izinin zaman ƙasa a bisa hujjar aiki ko kuma alaƙar iyali. wannan hukunci da aka yanke ba shakka zai jefa wasu 'yan kasar el Sabado da ba su da takardun zama ƙasa fuskantar mayar da su ƙasarsu ba tare da ɓata lokaci ba shugaban amurka donald trump ya bayyana tattaunawar ba sabon ba da za a yi yau talata tsakanin koriya ta kudu da ta arewa a matsayin babban yunkuri yana fatan tattaunawar za ta zarce batun maganar shigar da koriya ta arewa wasannin olympics na wata mai zuwa ta kai ga taɓa sauran muhimman batutuwa a yau talata ne wakilai da kasashen biyu waɗanda a hukumance har yanzu suna cikin halin yaƙi da juna za su gana a ƙauyen pamunjab wanda ake kira ƙauyen zaman lafiya da ke kan iyakar ƙasashen biyu kuma inda aka rattaba hannu a yarjejeniyar sulhu ta shekarar uku wadda ta kawo ƙarshen faɗa tsakanin ƙasashen biyu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci kasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban ƙasa Donald Trump a ƙarshen watan nan, a cewar wata sanarwa daga ofishin shi Pence ɗin jiya Litinin. A sanarwar da sakatare hulɗa da 'yan jaridu ta ofishin mataimakin shugaban ƙasa Alisa Fara ta fitar, ta ce mataimakin shugaban ƙasa zai je yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da sadaukarwar amurka na yin aiki da ƙawayenta a yankin don yaƙar ta'addanci da ke barazana ga makomar duniya ziyarar da yanzu haka aka shirya fence zai yi ta daga ranar goma sha tara zuwa ashirin da uku ga watan janairu an jinkirta ta ne saboda tashin hankalin da aka fuskanta a yankin biyo bayan shawarar trump na mayar da ofishin jakadancin amurka na isra'ila daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da yunkurin amurka na ɗaukan birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila haka kuma shugabannin ƙasashen duniya duk sun soki lamarin daga ƙarshe hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar isis na kai wasu hare-hare a ƙasar a cewa kafan labaran gwamnatin ƙasar jiya litinin kafan labaran petra ta ce gwamnati ta kama wasu mutane goma sha bakwai ta kuma kama wasu makamai daga wani mutum da ya yi shirin kai hare-haren kan wasu shugabannin addini masu saucin ra'ayi da ma'aikatan tsaro a watan Nuwamba shekarar ta gabata. Ƙungiyar ta yi niyyar yi wa bankuna fashi ta kuma saci motoci domin samar da kuɗaɗen da take buƙata wajen kai hare-haren. Ta kuma haɗa wasu ababen fashewa haɗin gida daga wasu sinadarai da aka sayo daga kasuwa. ƙasar jordan ta jima tana zaman muhimmiyar ƙawa a haɗin gwiwar ƙasashen da ke yaƙar ƙungiyar isis a ƙarƙashin jagorancin amurka labaran duniya kenan kuka saurara ta bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Taraban Najeriya inda waɗansu mahara da ba a tantance ba suka hallaka mutane uku tare da jiwa waɗansu bakwai raunuka wakilinmu ibrahim abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani kamar yadda ma bayanai suka tabbatar wasu dauke da bindigogi ne waɗanda ma kawo yanzu ba a ma tabbatar da ko su wane ne ba so kai wannan hari a kauye mai samari da ke yankin mambila na karamar hukumar sadauna da ke jihar taraba inda ma suka yi direbin miki a wajen wani taron jama'a da nan take kuma aka samu asarar rayuka ba ma ga waɗanda suka samu munanan raunuka lamarin da ya faru ne yayin da wasu 'yan kabilar mambila ke gudanar da bikin rawar gargajiya da suka saba gudanarwa duk shekara batun da tun farko hukumomi a yankin suka yi gargadin da kada a gudanar. An fara rora a wani waje ne shikenan sai aka kaura aka koma wani gida to a cikin gidan ne aka kai su wannan hari. Mutane uku ne aka kashe kuma mutum bakwai a yanzu aka haɗu da mata guda biyu suna kwance a asibiti sanadiyar wannan afka musu da wasu yan bindiga suka yi dan a can garin mai samari. Rabaran Godwin Sol da ke ma zama shugaban riko na karamar hukumar Sadauna wanda ku ya tabbatar da akwai lamari ya ce yanzu ma tuni aka tura jami'an tsaro domin gano waɗanda suka kai wannan hari. Mutanen da suka yi waɗannan abubuwa suna kai hari nan ba mu san ko su waye ne ba. Na sa kai na da DPO da Army uh, officer wanda yake commanding a gembu da army intelligence da sauransu including uh, uh, civil defense sun je sun shiga mai samari suna kan investigation suna so su duba su waye ne culprit waye da sun yi wannan abubuwa suna kan aikin tukuna har yanzu na rundunar yan sannan jihar taraban da wanda mata ta saba layar gane wannan suka kai hari ta ce tuni ma aka kama wasu dangane da wannan lamari kamar da kakakin na 'yan sannan jihar asp misal ke cewa yanzu dai mun tabbatar da an rasa rayuka mutum uku sannan mutum sun kai shida da suka jikata yanzu ana musu maganin a kawai akwai waɗanda aka kama eh muna akwai wanda muka kama muna kuma bincike a yau yanzu haka dai wannan hari da aka kai ya ma jefa yankin cikin wani yanayi na zaman ɗaɗɗar yayin da wasu kuma suka yi gudun hijira saboda tsoron abin da ka iya faruwa wannan hari dai na mako zuwa nema a ƙasa da watanni shida da hare-haren da aka yi wa al'umman fulani da ke yankin na mambila lamarin da kuwa ja a sa rayuka da kuma dukiya ciki ko har da shanu fiye da ɗari uku ibrahim abdul sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Sai kuma birnin tarayya Abuja inda ministan harkokin cikin gida Abdulrahman dan bazau da takwaransa na ma'aikatan noma Audu ogwe da waɗansu gwamnoni shida da kuma masu ruwa da tsaki suka kwashe sama da sa'o'i bakwai suna nazarin hanyoyin daƙile matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar mu Madina Dauda ta haɗa mana. taro ya amince cewa za a horar da wasu jami'an tsaro na musamman wadda za a kira su agro rangers da yawansu zai kai dubu biyar da nufin sa ido a kan duk motsi da ake yi a dazuzzukan ƙasan nan. Ministan cikin gida abdurrahman Dambazau ya yi mani bayanin cewa shawarwarin nasu ma sun wuce haka. Ba za a jima ba, kuɗi ne za mu samu yanzu a riga an haɗa wayannan jami'an tsaro su dubu biyar a suna nan za a kai su a horar da su a kan wannan aikin da ake so a sa su saboda haka nan ba da jimawa ba insha Allahu za a ma wannan yi abin da muke so a yi shine a duba yaya za a yi a tabbatar cewar su makiyaya an kare musu su yadda za su duba ayyukan da suke yi ah, ma'ana na kiwo su kuma manoma su ma an kare musu su. Shi kuwa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar miyatta Allah na birnin tarayya Abuja, Yahaya Isa, ya ce a kullum ƙungiyar na ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya ne tsakanin manoma da makiyaya. Muna iyakacin ƙoƙarinmu mu nuna musu damar su fahimci cewa kiwo da noman nan duk sana'a ɗaya ne, duka a ƙarƙashin ma'aikatan gona muke. Kuma kiwon nan kowa ma yana iya yi, abinda muke ƙoƙarin mu fahimtar da sauran jama'a kenan. Ba lallai Fulani ne kaɗai za su yi kiwo ba, kowane kabila zai iya yin kiwo kiwo kuma sana'a ne wadda ta kasance ɗaya daga cikin ginshikin tattalin arzikin ƙasar nan kuma muna kira ga jama'a su kasance suna kallon kiwo a matsayin sana'a ne wadda kowa zai yi ba abu ne na bahilata ne kadai ba gwamnan jihar taraba darius ishaku ya ce jiharsa na ƙoƙarin kafa dokar hana kiwo inda ya ba da hujja kamar haka ba niyan cewa wai dokan zai cutar ma wani a'a babu in allah ya da amma za mu samu musu ruwa da ciyawanci da sauran abubuwa da zai sa su sami su yi kiwo din a waje daya amma ba wani damuwa yaran su kuma su samu su tafi makaranta su karan kansu ma su samu a musu mai za a yi samu musu likitocin dabbobi su zo su taimaka musu na nemi in san ko batun makamai na cikin matakan da taron ya dauka amma gwamnan jihar adamawa muhammad jibrila bindo ya bani amsa da cewa kin san akwai maganganun da za mu yi a tsirance wanda ba za mu bayyana ba amma mitin ne muka yi wajen kusan awa takwas zuwa tara kin san ba abin da ba to ba kowa ya yi magana kuma kowa ya faɗa damuwansa kuma idan na gaya miki in Allah ubangiji ya yarda za a samu yadda za a gare wannan matsala shi ma ministan gona Audu Ogbe ya ce ma'aikatarsa za ta kafa wani sansani na musamman domin makiyaya na samar musu da ruwan sha abinci da tsaron dabbobinsu Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kanan, Najeriya, inda wani yaro ɗan shekaru takwas ya mutu a hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi da nufin neman kuɗin fansa. A ranar Ladi 31 ga watan Disambar shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna abubakar dan shekaru 24 ya ce sun haɗa baki da matar sirkinsa malama wasila abdullahi domin sace guda daga cikin 'ya'yan kishiyarta da nufin karɓar kuɗin fansa daga mahaifin yaron wato mijinta alhaji ahmad aliyu umar mazaunin unguwar kofar ruwa a nan birnin kano to amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alhaki kuyo ne sai kawai masu garkuwar suka ɗauki ɗanta na cikinta wato usman maimakon ɗan kishiyarta wace tuni ta riga ta rasu ga dai abubakar ɗin da bayani bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta dss ta taimaka wata mutum biyu za ta sa su wani aiki wani aiki ne ta ce min ba zan iya ba na ce wani aiki ne ta ce min gaskiya ba zan iya ba ce mata zan iya ta ce min to kenan ta ce min abin da take so yana sa a ɗauki ɗan marigayiya a ajiye sadiya a ce mata gaskiya ba zan ɗan mutu don allah kan gaya ko abin da ya faru a ce mutu kunshi wani allah ba zan ta. mata. to da ka ce mata ba za ka iya ba iya aka kuma daga baya ka zo ka iya. wazaran ina zaune shi kenan sun na zo na ta kira ni ta fito waje nuna magana a ita ta mun an yi zuwa samu wani canja sai ya zan yi wani aikin da kika nufi ta ɗauko naira dubu biyar da bani na je ni gida na ce ba ne na kuma da lokacin ta gaya mun lokacin da alaji zai dawo a za a ɗauki yaran guda biyu idan aka ɗauke su za a ce wa alhaji ka kuɗi saboda 'ya'yanta alhaji idan aka ga masa abu ba zai mata ba amma in 'ya'yan ya ne da abin naka ci mata yi mata zai masu sai dai hajiya wasila abdullahi ta musanta cewa ta ba da kwangilar sace ɗan kishiyar tata wallahi ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba sai da aka yi barazana da rayuwa ta ma aka ga bani da laifi a ciki an yi bayanin cewa kin lura kamar ɗanki an mai da shi ɗan bora kuma don haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a ɗauke wancan yaro. ya azabtar da ni akan wannan sharri amma na bar shi da Allah ba a yi haka ba mm, ba a yi haka ba. Alhaji Ame Aliyu ya yi ƙarin haske game da tattana batun ba da kuɗin fansa na naira miliyan biyu da aka nema. daga text a waya a rubuta alhaji ahmad ka dawo lafiya karka nemi ɗanka yana hannun saboda haka ka huta lafiya ni ne baban aisha to wanda ya wannan shi sirikina ne da safe sai su masu wani text suka bugo mu waya cewar ba ga sako ba ne ya ce eh na ga sako abinda sa mu bude mu kun ga kun ruɗa da mu daga ni har uwar yaro amma dan Allah bane ke su da ku wani wannan yaro mata riga ta fadi ma bar lafiya tun da na ga wasu an dauke wannan yaro ku yi hakuri ku faɗa abin da zan ba ku mu shirya da ku ku sako yaro sai suka ce sai na ba su naira miliyan biyu Rabiu Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano ya ce binciken su ya cimma nasara har ma ya yi kira ga al'umma. Kofar ma abu da take duk wanda ya samu ko wani abu wanda ya shafi satan mutane ko wani laifi yana iya zuwa kofar mu da take ya kawo mana kuma idan ya kawo mana wannan korafi kamar yadda aka koya mana aikin za mu yi shi gwargwadon iyawanmu kuma mu tabbatar da an samu nasara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, nigeria. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da ƙarin bayani. Kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Idan PDP tana yin abin da ya dace tana kan turba, tana kan manufan da su Solomon Lasu Adamu Chiroma suka kafa ta su Alex Ikweme. Duk lokacin da kaga shugaba ya bar hanya ya fara shiga jeji ba dole bane ka bi shi ai. Wane ne ne a jam'iyyar APC yau? Banda Muhammadu Buhari zan fara kirga maka diga kebi. gwamnan kebi dan pdp ne ya yi pdp gwamnan sokoto ya yi pdp spika ne pdp ka zo katsina ya yi spika pdp ka zo kano ganduje ya yi deputy gwamna ya yi pdp ka zo kaduna el rufa'i ya yi ministan pdp ka je adamawa bindo jibrila ya yi pdp dalilin haka idan an ce pdp ne ta lalata najeriya to wa'annan ba za su tsira daga cikin barnan ba Jama'a ku da wannan lokaci muna fatan mun sami ku lami lafiya a shirin mu na biyu na cikin wannan sabon shekara ta 2018. To akwai alamar cewa domin an kira mu an gaya mana kuma an gaya wasu wakilai namu da ke Najeriya cewa magoya bayan PDP wasu ba su ji daɗin mu na farko ba wanda muka gabatar a makon jiya domin suna ganin kamar wanda ke wakiltar su kan shirin wato Ahmed Gulak kamar bai kare su da kyau ba duk wanda ya ji shirin na farko mai yiwuwa ne zai ɗauka hakan saboda a wannan shirin ahmed gulak ya fara ne da bayyana rashin gamsuwarsa da tasa jam'iyyar ta pdp da kuma alƙiblar da ta ɗauka to amma a shirin yau kamar yadda kuka ji a kalaman gabatarwar wannan shirin na yau rawar da kiɗan da za su canja kuma daga yanzu za su ci gaba da canjin ne to amma kafin mu yi nisa bari tukuna mu ji ra'ayoyin wasu 'yan siyasan pdp da apc kan halin da suke ciki yanzu a najeriya duk wanda ya ɗauka pdp bata da karfi ko kuma bata nan ko kuma wancan abin da ya faru ya dan ja mata baya gani da ya kori ji an bata pdp fiye da laifin da ta yi yanzu an wayi gari abin da yake kasa daga sak sai cak daga cak sai sata sunana alhaji ma'azu labu northwest zone coordinator na buhari friends organization network Mun mutanen da suka fito suka yawo lungu da lungu cikin ƙasar nan suka roƙi mutane suka gaya wa mutane abubuwan da za a yi masu waɗannan mutane da suka fito su ne suka zaɓi jam'iyyar nan su ne suka yi wa jam'iyyar nan aiki su suka kai jiran Muhammadu Buhari wannan kujera an waye gari waɗannan mutanen ba su a cikin wannan gwamnati ta jiran Muhammadu Buhari yan jam'iyyar APC da suka yawo da Buhari su ne za su iya kara martaba da darajar Buhari yau an ɗauko mutumin da bai sanya aka buhari ya ci zaɓe ba an ba shi mukami saboda haka mutanen da suke je suka tallata mutunci da karamci irin na muhari a wajen kamfen su ya kamata a ba mukami don domin su kare wannan mutunci da karamci a wannan a gwamnati. Haka ne, to yanzu za mu kawo muku shiri na biyu ko kashi na biyu na muhawarar da muka haɗa ɗakinmu na ɗaukar shirye-shirye da ke birnin tarayya Abuja a can Najeriya. inda muka da shi ahmed gulag ɗin wanda tsohon mashawarci ne ga tsohon shugaban ƙasa gulag jonathan da mai malam buni shi ne babban sakataren jam'iyyar apc mai mulki yanzu wanda kuma da shi mai malam zamu fara da neman ya yi mana bayani game da likitan cikin gida da ke damuwar jam'iyyar tasu a jihohi fiye da goma da ke karkashin rikonta wanda suka hada da kano da kaduna da bauchi da kogi da katsina da dai sauransu duk jihohin nan da ka kirga akwai kwamitoci a halin yanzu da suke aiki su ga cewa sun sulhunta su kuma ba ta ki ba bata ki ba ai dama akwai wutan da tun tana eh, kashi ɗari za a kawo ta kashi hamsin har ta zo saba'in har ta zo ta zama babu ba wai wuri lokaci guda ba ne abu ne da ya shafi mutane da yawa dole ne kuma kowa sai an tuntuɓe shi kuma kowa sai an zauna da shi yadda za a samu bakin zaren sannan a warware matsalar ne me ya kake ji in ka je apc suna yanke muku hukunci gwamnatin da ta gabata ta luck jonathan wannan wannan kafin in shiga wannan ina so in gaya ma abokina cewa ba daidai ba ne a ce yau apc tana ragaman mulki a samu rikita-rikita da yake faro a jihohi goma sha uku kayan misalin kano kayan misalin kaduna adama tana ciki kogi na nan benue yana bai kamata ba dole ne idan za ka shirin shiga jam'iyya to a ɗinki shi ne dalilin da ya sa maka na fara shimfiɗar rigimomi da yake kan pdp eh. kafin a akan nasu ko ba haka ba su jam'iyyar apc masu ragaman mulki yanzu dole ne su tashi haikan su samu ma'aikata domin abinda nake fada ba su da kwararrun ma'aikata me yasa na fada ka suna da shugaba ba kamar jam'iyyar pdp ba yau in muhammadu buhari ya ce ya kira duk waɗannan mutane shi shugaba ne shugaban jam'iyya ne shugaban kasa ne ya kira 'yan jam'iyyar su ce kun abinda muke nan ba zai kai mu ga nasara ba ai kowa zai bi to abinda ke na ba mu da shi a pdp kowa ta kansa yake yi Gwamnan fayar shi ya fito ya faɗa magana wike ya fita ya faɗa don su biyu ne yanzu da jam'iyyar pdp har a fita ana zagin kasan yarabawa cewa ba abin da za su iya kulla ma jam'iyyar pdp ba za su iya kare mata kome ba to wannan babban illa ne abinda nake yawan shi magana da akwai kan apc yawa kan zargin da suke yi wa hukuncin da suke yanke pdp kullum ka taba dan apc cewa ke pdp ta shekara goma sha shida tana mulki to wannan ba daidai wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane hmm. dalilin haka ne muna zaton yan najeriya suka zaɓe su suka bar pdp da suka hau kuwa sai a bari menene ta shimfiɗa ma 'yan najeriya apc amma ka daina zargi a'a matanka ba lafiya a gwamnatin pdp ne <laughs> a ɗanka ya ba je makaranta ba a laifin pdp ne eh. a mota ya yi hatsari a laifin pdp ne a duk laifin pdp na ne 'yan najeriya suka zaɓi apc su karɓa mulki dalili haka kuwa ku shimfiɗa ma 'yan najeriya kamar yadda fada maganar tsaro alhamdulillahi mm. kamar mu a arewa maso gabas za mu ce alhamdulillah mun gode akwai alama na yaki da wannan uh, boko haram a arewa maso gabas borno yobe adama gombe uh, bauchi da sauransu alhamdulillah da taraba dalilin haka mu a pdp ba za a ce wa dukkan bai daya ba mu da kyau ba kamar yadda apc ba za ka ce duk mutanen apc suna da kyau ba dalilin haka eh. akwai 'yan fasa gurbi akwai munanan mutane da jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ka fara magana kake cewa sun zarge ku da abubuwa amma a bari a gana su kamun ludayi ke zuwa kamun ludayi nasu yaya kuke kallon sa ni yadda nake kallo a kamun yan apc dole ne su tashi su yi aiki tukuru amma sun yi aikin zuwa yanzu ko sun yi daidai gwargwadon karfi amma ba su kai mu ba ba su kai mu ba domin me eh. mun yi shekara goma sha shida mm. apc kuma shekara biyu da rabi mm. dalilin haka in ka auna abin da aka yi shekara goma sha shida ba za ka hada da abin da aka yi shekara ci gaba da sauransu da sauransu dalilin haka yi magana eh, da sauri kan wannan abin da ya ce sun fi ku aiki to baka ji yace mu daina zargin um, mu daina labta jam'iyyar pdp laifi ba ai wannan kariya ce domin bayar da za a yi binne barna don ana gyara duk gyara da ka sani barna ce take kawowa a yi gyara ko rashin tsaro da muke magana yanzu da aka samu nasara lokacin da suke kan ga mulki da sun yi da ma rikicin bai kawo haka ba da kuma bai lakume rayukan da ya lakume a daidai yanzu da muke maganan nan ba da ba su mai da a samu marayu a arewa maso gabashin nan bila adadin ba da ba a fidda yara ba sa karatu ba sa komai yanzu an rasa yadda za a yi da yaran nan ba matsala yanzu yadda ake ciyar da mutane da suka rasa mahallansu ma ya addabi gwamnatin nan balle kuma makomansu mm. gwamnatin nan tana tana tunanin yadda za ta mai da mutane mahallansu wannan duka barnan ya za ka yi ka tsome pdp daga ciki don kana gyara dole ne shugaban mahmudu buhari ba shi ya karzo mun ba mu abin da muke so 'yan najeriya su gane kenan shi ya sa dole sai mun ambace su sannan mu ce tofa ga gyaran da ake yi domin kada 'yan najeriya su ɗauka yanzu wani yana jin fatara zai ɗauka cewa shugaban muhammadu buhari ne ya kawo masa fatara dole mu ce baitulmalin nan wawushe shi aka yi kudin nan sace su aka yi shugaban muhammadu buhari ya zo ya tarar baitulmalin gwamnatin najeriya kwarangwal ba komai a ciki muna so su gane wannan sannan muna so su 'yan najeriya su gane cewar karkashin mulkin jam'iyyar pdp ƙananan hukumomi jihohi da wasu rassa na gwamnatin tarayya ba sa iya biyan albashi sai da shugaban duk da haka shugaban muhammadu buhari zuwansa karagan mulki ya ba su tallafi yawanci jihohi da kananan hukumomi saboda tilin albashin da ake bi bashi eh. tilin albashin wani jiha fa za ga wata tara ne mm. wani kuma ana ma magana wata shida ne to ba abu ne da lokaci daya za a ce maka an riga an biya to dole sai ka ambaci wanda ya da wannan dole sai ka ce fa su suka batta ta zo wannan yanayi da muke ciki kuma rashin aikin yi da ya addabi 'yan najeriya muna so 'yan najeriya su gane cewa tsawon shekaru goma sha shida da pdp ta yi babu wani tanadi da ta yi wa matasa musamman ma saboda daga mutum ya gama makarantarsa ga aikin da zai yi dole ne su yi dole sai mun ambaci masu laifin sannan kuma mu ɗora gyaran a kai. Alhaji duk kuka janye wannan matsalolin da yake cewa matsalolin ku wannan akwai gyara a nan har yanzu. Ai kafin kafin PDP ta shigo mulki ma 1999 matsalan rashin aiki akwai shi. Matsalan rashin eh, tsaro akwai shi. Sai dai zaka ce waɗannan matsaloli sun bunkasa ne ana tafiya tana bunkan bunkasawa. dalili haka amma suna son su nuna tunda suka hau ba abinda suke lawarware matsalolin da kuka haifar ai ba don haka aka zaɓe su ba an zaɓe su na don su gyara su gyara barnar da kuka yi ba barna ba eh. su gyara najeriya To a gaishe ku malamai. To bari mu ja birki a nan sai Allah ya kai mako mai zuwa mu dawo mu dora inda muka tsaya a yau. Za mu ji ko kashi nawa na mutanen gwamnatin APC tewa ne ke sanye da rigar PDP a yanzu. Sannan kuma ana samun nasara a yakin da Buhari ya ce yana yi da akidar hanci da rashawa. Muna godiya ga su bakin namu dai mai malabuni babban sakataren APC da kuma shi Ahmed Gulak tsohon mashawarci ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. sannan da wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da kuma Benjamin Gawon da ya dauka mana shirin a can ɗakin mun na daukar shirye-shirye da ke Abuja. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sakwata a Washington DC. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar muku a wannan shiri har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. ko kuma muhawara a mu na Facebook da kuma Twitter. Kafin mai sallama bari miƙa gaisuwa fata alheri da godiya ta musamman ga ambassador Sam Jimba da Mr. Obadiah Tahomdet da Alhaji Muhammad Wakil da kuma Sani Shu'aibu malumfashi da iyalansu. Na gode da karamci Allah saka da alheri. yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.